الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بارك الله فيك الحمد لله الحمد لله بارئ النسم وخالق البشر من أدم نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه في اليم لا يخيب من قصد بابه وهم ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم إله له الفضل إذا أنعم تم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الهادي خير من حضر النوادي وابر من ركب القوادي وفاك ليوث الاوادي اما بعد فحياكم الله جميعا واحياكم وحماكم وحما حماكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم Ikwati assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Nyafo sin albarkanta ba ko subanantai, irko subhanahu wa ta'ala sabiyan banda kanga hagunda ima sabu, sujin da hallasai ngware annabi sai banda sallallahu alaihi wa sallam, munduma albarkantai irgi fodar silam tare wani foyon. Kanta assalamu wa irgir ko subhanahu wa ta'ala ŋwaray da won sifa jeeray da won ma jeeray amma yeyda sifa waymo kul i jeerayan irko subhanahu wa ta'ala mirno lakkal kanay labora ir windayra ir batamayra yaade nodal silam taray labay me ame boray kayyan na wazo wo sogon irko subhanahu wa ta'ala mine sije tiŋandinda yadin no dubore kai yanka da kai kayyan injiniyar sai da muhadara irko subhanahu wa taala banan da gwamni. lalle irwo irkaga hanganno ine kan alfaga jar foyan man ka irmu gudu sanna ka irne ɗuman tiyaden ɗon alfagay gamora maccinga ine fulan ga bamanti kul senigane sambo dai amma yanno kin dai ni a fahimta. on alfaktarai wajir kefo ngor ka hamgar huno borgata amma borka boregi cerbay kadergir ko subhanahu wa ta'ala ngware sanni zai kayan irga salan irko mir batu da talan siyan wal hattiyan irwan sanne ramir wafak sandi wo kanga gaba ag yaddanda ya rabbal alamin ya fosina albarkantai ila mata tatarahamun wone ngino kata mawdu'o kan wal sanno kam bondirko bayri cer hongande kaina zama solomante sogoniyammo sino talibis taraymo gono mawdu o manano kata kadde watu fono ga bakar cerse kadde watu ga bakar cerse ifo se Maudu wone sabri bon na boray wona ba huna gune na borai wana iwanu hunaro gune kan igogo da sinayde cere nagonu bon ha hal boreygo on geyɗano kata alsilama taraymo bom Liluwar cirno igo wala cefongono kan kayfi iwon misra niga bondere iwon misra niga teɗanga de boraɗin ne ashabul kafi borai kinara amma alkhiyamu fa innaha ka khiyamihim wa ara rijal alhayya ghayra rijalihi iwindey ɗi bata batamay ton dey kam borga ke. Da turay kan bay la labora ke danga de manu. amma borai boray bo ke din ni gune kun gidi kan tare wani ya mare addina matkangane borgondun won gorgisino borgordun wona hayray borgordun wona boray kayya wondega hangisinay dirawra wol gorayra gidi kan wodin borai janga kambo fodo hare dangare matingaydin dano cew irko subhanahu wa taala sanno jera jeragane muhammadu rasulullah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 min humna ufiroota waajjirani caawimaadha. Irkoon jeeraan anna bu'oowee sallallahu alayhi wa sallam ka'e Muammda Irkoon Diyewu. Dubartiin kaayyanaa Chimandee Margaan cara wo ngan dee cina charaawo no kaŋ yaŋ ga Bakar care care se i i ga ga saadu kulu nda charaasadhu kaaniyay ra wo dooray ra i ga marga sinay da cheree. mahallu shahido o kirga sambu a noya kankate annabo ke sallllahu alayhi wa sallam hana gununurgo dandanda hala annabi sahabay wona ta yi sai se bonnono goga dira to kulu ngayo ke ruhamau bainahum iga bakar cerseno amma zumbu zumbu koi foyan warbinde cefaray wo do hare iga sandandi iga banandi yan kul nodin hare zamno bai kan adamay zo watkul kan kin senogo sandaira ngonon won boreydi ni kaga marga sine margandi ni ni sin gidirga ni sewodina hadde ni wo adama izike kentano yaden mono dungo kanira ngonon di kam borey gogo marga sine ga margandi ni won kani dirra ni sin gidirga na ise ngungidi aisha radiyallahu anha ane hadithatul ifkira wato ki haw aisha ga kan te ngo ngidige he ngidige he kalangi binay zogana kan to kul madina wai barfoni izina izna ha akaga gorgin hege marganda kul aisa ne la ansa halaha ay sidirga na sai wodin ta yi sai maga yadin eh, ka'b malik wato kancin sai iho kero guhun gazuwa dinga wango ga kan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabai ko ado kuri borhin hinza ka kan annabi ne imsi salan dai kan kam dai ina dang yise ne ba wani wai borem goy musumanai ano ka hanse yona tubu yongo irko subhanahu taala ta yise tubu ayo zumba annabi ga sallallahu alaihi wasallam bane kan ngi ka borjina kan ngi kubayna gangidi diga gande gandora ya cin no ka talaha ne la halaha ai ay sidirgan ase wodini wodin no adamai zuwa kulkan kin sai ni nyafo sina na bora kan addinano na oran margan alsilamu tara sunna cirno arango agi himandono orma bakar cere orma bakar cerse orma ba cerse gomno orma cergagi sine gomno goyiga irko irkoyɗi yagane sallllahu alayhi wa sallam hadise kai imam musulmi ga katare annabine innama na kare rajulu wahidin kai yi wani alhalo dangede albor follonno bukhari muslim on riwaya annabi ne kimande kay wonde dandoɗon goga haago hono aga sangede ga follon no kan ga hamo wodina han nongo fo zangay aga to nongo me ameno ɗorodi nigi zumbu nongo kul senogo zangadin sikan ganji zamya fo sinay nan bai kan sandaira nguno kefoyo nugun won bore hande be nugun won borey bum bo nagi bay alfago fo noon jazallahu shada'ida kulla khairin araftu bihi habibi min aduwi ana irkoyma sanday bananda gomni mat kande bor kanda gomni teni sig ma irkoyma bananda gomni dini nga mo na irkoyma sanday bananda gomni zamde ngano ayne won ba ka go hunay won ibaroga زم كيفو يوم قوان الدين سنتين غنين غلا سابو كابو بوري كايا واندهي غهانجي سنة ور بوري كايا نوان بوري ينو ور بوري كايا نچور ينو إس كابو بان ممت كالفقا دين وما أكثر الإخوان حين تأدهم ولكنهم في النائبات قليل نوان هانجي سنة دين نجي كابو زاو كايا واندهي تنزان كتاري لو كايا واندهي أروس تاري نو لو كايا ورزيني ور لوكو چورا دين نجي نهانجي سنة كابو كي أنا إفونو باغتو ريو إفونو باغتو إيشيني ولكنهم في النائبات قليل أما وكي ينغكا كين سيسان دي راو فا كديوان دواني توار سلام تري وكنا كا أسيور سي تغريرا كان بوري إيواني جاهلية ترارا كانوا شجر مذر تكسبت دي نبرنو بوري غو لا تربطهم عاطفة ولا يجمعهم جامع وليس بينهم قاسم مشترك إنما هي العصبية للدم والعرض يا تشنون بوري غورندا إيوان جاهلية ترى بكرو كان نغتي براس زمن وان كورونو سينو ماغا بكرو كان نغتي براس زم كان سينو وان دومونو ماغا amma كان السلام تريكا ka kulan كان وكان دبوريسي kan كان غابون afo كان بور كل كان bor kul ليل wanda كيري lil كيري to or baga sila himga sandino or se kyar bakaro himga sandino borai hondo or mu kankam sandan diga or mu gaban diga matkair ko jerani ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم irko subhanahu wa taala ne he oran yanki mandin da irko oron bai fa borkul kam multe kan ture irko subhanahu wa taala woni yamaray kayyaŋa kande annabi sallallahu alaihi wasallam woni kanda bora suban yan fo kanna wodin daru to ma hangan kan kanda bor yan kan nan daru kanga fayda ni kangay way wonal haalo iga ba irko subhanahu wa taala irko subhanahu wa taala ga baaray iga tanga mirko fondara iga tebor yanka yangai bon kainan di kimanda kaisa adillatin ala almu'minin iga ngai bon kainan ngai won hangi sine se ngai won nyafu sine din se iga gagi sine iga di se iga bakari se amma a izzatin ala alkafirin ke farai wo ke dogonan di yansino na hari iga sandan di iga gaban di iga ya dinga wone no arsilam tare ga bore ya marda akaga awseyde khazraje ger kaŋ jiiri woytaaci kan gobdeni go kursi cerse isi sabgi kai hin kai zayan kai yan amma an dunya haifoni dan kan hino isi cerse bakaro sanara isi cerse baagi sinayra bal certangam yaŋ na rano igo kaŋar silamataray ka kulani mea amey tigite a falo. irko jerani ormo hongu wato kan cinse wargo cerse ibarya إلكو سبحانه وتعالى نربينا مرغن غورتي أفولو أنا خوزو إيه، أوسن خزر جيدني يا دنغا إذا عرف الإسلام أوسن وخزرجا فلله أوسن قادمون وخزرجو وكو كرغيتش بكن دنغدي دي إلكو يتر سلام تري ونو بومورا إيغ بورفو باي كان ينسي إغني أوسن خزرجا إفو سيكن ورمو أورستي دنغدي إدومو باغي سنيرا دي كربيران دي يرا دي بكر كرسي يرا kusto zamana iwo binda kan masaibai bagum hayai bagum borese probleme bagum borese ninya fo sina kefo am kan hawai bun bono ga kanin se haifo kan noran margan se wala masal fo kan goran ga mora se wal sanni za follon kan man ko aman ye maga ninya izono addina wone da kurwo ne amma su ganji ni wani gogna na tumbo mine ngono yame anan gi ce da ngake rano sono ina albore beme almiyare mbo si ba hine ga ga gijermo izay mbo kadde banye wonde mbo kadde suru en sabay kan nimbo lebo non se wodini man ga non gogo koy nar zakame ame e bantu bore de no kat boro nimbay mo kan كانيو كران غودن دوغنا كران غون بوريد كان غو سمغتي هانغ سينين وربا كوين كان وانا ادينا بوري دارو كان وانا كورو بوري كار سلام تري نون دي مارغان مو دارو كويني نمباي كان ساندي را كدي انغاي ديندا اسينو الفوفو نو غني المرء في زمن الاقبال كالشجره والناس من حولها ما دامت الثمره حتى اذا راها انها خلوها انصرفوا وخالفوها تكاسل الحر والغبره adama yi zuwa tukurkan kin se yulo yango ase gonda yango ase to kulu dangade turu nyano kan gondo dumize dangade mungu nya ala sabil misal Mungu wa tukurkan kin se izai go agadini gune hamai kaga koyga hamai borfo nga alfa zarai bono da haute ko zai borfo yango na kai yango koygo kom yomo go ko amma wa tukurkan kin se Mungu din izai bana aga haikun nasu di kadde kusa kalkonni to yadin no adama izma watkul kancin senugo yulwo yarrama haggoy mi kokar go goy arsilam tare se mi kokar go addina se mi kokar gagi sinay mi kokar non nyafo sinai hasan di hinay mi kokar gi dobu alhalo din ga irko subhanahu wa ta'ala gidan ni mu kan sene jang bore mu zogun ga samo kan ne tedin an dunyara Inga deno iga ban ne sebo yaadin mono ala haram wo kan no goydin ngi denir ko subhanahu wa ta'ala mo gobanne se adama zai lakkale beri ga tonan kan isbor sabu me yama yama me isidi bor se mo yama yama me dangi ma har gayin se yama yama kaden na haifote borase inga se no rinya fo sinai irin kokar bakar kerse da ira arsilamu tarai addina dini goge nan yi midi a wani cebandan woni wani woni sannayra wa hal dayya al islamu illa qailun af'aluhu tanfi l makala wa tahdimu may noon borey sogono yongo fondasi borai kan ce gogi cene din te mai ga kerigi to bor kan a da wani goyo go wani wani inga kan gone borey ya ci ne amma wiza a won goyomogu wani wo kanno agogi dini. wodin senor Sinai sinay ta tata tarahamun wat fono oranga bakar cerse wat fono oranga bisande cerse wat fono orga da goy na wono yan kanga go ara hasandi hin do dobiyan kanga go ara zai wono gaagi Sinai yan kaŋine gaagi man to dole nono kadde da me sanna hanne bumbo man kal gaagi yan no me bana sunonumte sanna hanne ko lal malu indaka tuhdiha walal jahu falyusidul kalimu illam yusidul malu diden sinda arzaka kangi hinga bore farhandi kangi hinga bore dajjandi to te ise sanna hannume amma irwo ir zamanora ni kan sinda woto sanne bun bono sin se pi bana ngware bono ina ngina kai hadde boro ni jan kan to nan kan to hande hande ni sintin bora kan gonda wongi deno katililo runguno dana taliti hanne deno matkan bora den gene innal ganiyya idha takallama bil khata qalu sadaqta wa ma natakta muhala amma al faqiru idha takallama sadikan qalu kadhabta wa abtalu ma qala ane gonda konuwo hadde asalam ba tarino faygine wallahi ya no ya alhaji ya ndene imam boda jirbe kul ya ndeno gogote tarimo no fayge be amma gine oho ya ndeno ya ane amma alfaqiru idha takallama sadikan talkawo alfukarawo hadda salam ba cimno a salam fagine kai mai gmara haikan su ba gite baitu wone wo no bonko no foma kula ne ngigidi kan wone wo a manta hakikano abinde adu ngo ngan ngo ne bero inangay won sannigi sibero kanengo bicina non gon kurtamiyanno halmogo bonga mandiye? ina hay filanir ko ses tun bore mana hansi manu mana kur kurta kurtam hansi jayi kurka sam kan non mai to ngono ko non ngi yambo bicino han ngi damba zaman gona dabino wana daga dimat kay ne gambari dabino wana bundu foyen non gisi kan handam ini te karfu amma hal mo bo kulun mandi ngi bayda hansi ina hay kwaro hansi gate ngana oho ane bi sa kaw mana antum orwo wiza bolla le yanno hay kul kan ay wogo gi dorgo gogi hin kwaran dai se wiza bay ga tarno kulo na ngane chimno so kuru ta moni sin ga sambu amma kulu iga gambaro sambu gidira innal ganiya idha takallama bil khata qalu sadaqta wa qalu sadaqta wa ma natakta muhala dai tayar kum Eh, ba gonda hadda ni sanni ciŋno aga taari kuligina ha wallahi niga cibni man wal sanno a gonnugo non goya amma alfakaro igina se kayi ma iga mara cimodin iga dan iga birja se carra irña fo sinay iddi ka ga to manta sanno ku fono kadde wa hadihi dhikra wa dhikra tanfo lmuminin hongandi yanno hongandi yammo ko na ga nafa wo cargagi sinai ubakar bakar cerse addina won goyey imdi woni ceɓanɗa wor won sannayɗor won goyra hada wallahu taala ala wa alamu subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ilayka wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa wa alaikum وعليكم wa ورحمة wa وبركاته